you magana ta kuɗi shi ne wanda a shi ta a ce wanda ta kuma to ta ɗaya da ta biyu ta ɗaya an ce ta muna na ta biyu an ce na na ta biyu ko wata aiki shirka na muna da na ta biya da rasuwa yace na ta ta yi yi a tabbai malamin mu shehu na ibn taymiya Allah ya karɓa فقال فقال النسائي اختص اختص كل واحد na na kariya ta tsiri da biyu wannan al'ummar a farkon musulunci wanda lokacin na ana aisha da ba ita to ana magana farkon musulunci to na na kariya da wani ke nan da aisha wakanan ta kasance tusalli rasulullahi sallallahu alaihi da zalla tana rarra shi a alaihi wa kama tana kai ne masa kewa min al su wa tuku ta kuma kasance tana tabbatar da shi a kan abin da ya wato tafkiru tana yi masa abin da zai sa damuwar da talafa wata mutum juna kuma da kuma duk abin da mallaka na dukiya tana an taya masa ba an zaraka ghirratan islami dan haka sai ta duki farko ta ce ghirratu shayni jamaru kamar misali wata idan harkar da ya ko kuma kaifin abu da kuma tashin sa wa hasamaratin azabin lafi kuma ta juye wa cutarwa da aka dinga masa saboda ta karba jinin Allah wa fi rasulillahi dan kuma tana taimakon annabi kuma masu Amen. baya ba a ga su wanda yake da ƴaƴa mata yana da tawaya to yanzu su sa zaɓi maza kuma sai Allah ba ƴaƴan ba ta da ƴaƴan da su suka suna ganin ta ƴaƴan Allah ne to ka tambaye su ya ba za a ce kuma Allah zai da ku a ganin ku ya mace kamar tawaya ne kuma sai Allah ya ce mace a iya tunanin kuma rashin hankali yake gaya wa shawa sai ta tukunna ma ga ya gaya musu malaiku mata ne أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ذلك على قبورا إنهم من ذكي ثورة آبا يستمعون لا يقولون ذكر ما وجدنا سيوا فقد ولد الله labarin wuta a kai in kana so ka san waye ibn taymiya ne ma ahli ce da Allah ga yawo waye ibn wanda zai ai kuma haka kuke mana sai mu zo ku ce arabi ya ka ku ce hallaj ya ka ku ce eh, ibn ya ka ku ce wannan kuma da gaskiya mu muna ɗauko maganganun su ne muna yin sharhi mu haɗa su da addini misali ابن عربي يناجاوب الكلب والخنزير لا لا مو كريم كتبت جنسا أبيك أسرق الله على ذي أنا نزل تكر ألوز ألوز تنين جيش تورد السنة تورد وطر ناطب أخبائي وطر وطر ناطب أخبائي وطر وطر ناطب أخبائي وطر وطر ناطب أخبائي وطر وطر ناطب أخبائي وطر وطر ناطب ma na yi zara wa a binata da ka kowace ta yi da a yabe ta a mahallinta Allah ya kara yadda a gare su haka shi ya ga ahalin sunna wannan ba ne wani priority cewa dole ne matsalar titi da ana akarin da ma'ana aisha ba matsala ce mafiliya domin da dan ita ne na shi shi'a suke a cikin su musallama na akarin da wani da ma'ana aisha ruwa a mutane to a ba shi ka sun bi a ba abin da ko dai ka yi kan kafirci da bi'a a zauna lafiya ko ba ka bai wani shari'a da suna sai ka gaya maka matsalar iyayen ma'aikata ba suna da taɓa zama suna ya ya kan a ba akwai wani alif suna ga ba hadisi mun ji akwai ko hadisin da yake a cikin da yi da na cikin da da kuma muka zo na tashi ba ma wannan shi ba ma yin da ba ma shi illa ka ka kawai karatu abin da za a yi sallama ce mu wannan hadisin yana da irin da Allah ya jarraba ku da shi iyakar iyakar da ilimin نذير ينتظر هذا الزمان ni na san da ba za a yi wani annabi da yana jiran wannan zamanin to take sai ya farwa yana yana fita yana cewa da jari ko kurkurin zikira da jinja لأمن قال ما بعد النشيدة وأحكم من خديجة بعد وقت لقد مركزين على رجاء حديثه أن أوانه خروجا بما ترددنا من قول قدس من الرهبان أكثر أن يخرج بأن محمدا سيرسل قوما ويخسر من يكون له حجيجا ويفتح ويكرم في البلاد إلى عدو يكون به البرية أن تخرج فيلقى كره قريش ولو عجت بملكتها عججا وهل أمر التفارق غير غر وغير غر لمن يختار مرتبة الخروج فإن يبقى وأبقى يكون أمور يجوز الكافرون لها وزيجا وإن أحلت فكل فتى سيرها من أخلاق مطلقة خروجا yana nan da ne ga abin da zai yi a kan da ya tara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan da suka musulmu da ke Allah ya san da amma ya kawo da shirin da haya da gidanci ya zo a cikin sirata da Sham Muhammad bin Abdul wato da ɗan shi'a da ɗan bid'a da ɗan kirista wannan ta faɗa a ko'ina ta yaya suka zama kirista shi kirista ya ba kuma ما كان يراجعه الربوبية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما جدا من الله الحديث وأمد الإمام عبد الرحمن فبيه له يقتدي وبداية الجلوس تأكل من ذلك صلى الله عليه وسلم تجنب faruwa mace mutane ba an inda da gaske ne farko abin da zai fara miƙa masa shi ne kalmar shahada فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله أول شهادة أول شهادة amma wani sai ne ba da tambayar ruwa da ce ba ruwa ya ce ina wajen zuwa wani suna ai ba Deus

kuma na na aisha da sauran sabu da aka rafu da ba kamar sai dai in suna so waɗannan ba su karɓi su yi su kauce waɗannan shi ko musulmi ya yarda da annabi isa ya yarda da annabi muhammad tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna isa ibn maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bil qudus amana الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين أي آمن كل الآيات المؤمنين والمؤمنين ومن الرسول والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مقول كونه هو لسان حاله يقول كنا لا نفرق بين أحد من الرسل ذكرنا ثم لا الله عليه تجوزه يقول المؤمن ببعض ولا البعض ويريدون أن أن يتخذوا بين ذلك سبيلا شو إحنا موجودين عملنا ما يبقى حتى لا تقول لك كاتو تعبر عن السنة وكل كاتو أهل البيت والبيت يتعبر عن السنة na shi'a ne matacce ne البيت yake alin bai na su ne matacce ne dole ka so su biyu wannan shi to yake cewa na Aisha Allah ya sa ta fahimci addini فقه حسنة التفقه في الدين وتبليغ الدين إلى الأمة تأكد ونسى قلوة الأمة نبيها بما أدت من العلم ما ليس إليها kuma ta amfana da annabin wannan al'umma an gane haka ta hanyar abin da na ilimi a zuwa ga mutane wanda duk matan duniyar nan ba a wata ma a wannan addinin da fitar da sako na Aisha ita kuma ta wannan bangaren ita ce kan da ba wanda zai kuke kai ba ka mamaki shi ne duk yawancin kwanan tare da tana haka ne ko tana na tana haka ne da 王力から歌た wani in yi ma da duniya na raba tsaron ya ta saman da ya zuwa sirna shi na jan kurwa wa bashir ma bi ne yin firjan ka kuma ka lallawa a gaya wani ta yi shara akwai wani gida da aka ranar da wanda za ta yi a nan min kamta min kamfin lasa gari wa wanda aka yi shi da kayan gini na adam da zinariya da azurfa da ma'adanai masu kyau wanda in aka shiga gidan lasar gari babu ba fasu da magargarin gobe wala masa kuma ba wani ƙarshen wahala abu ne ma kana kwanciyar zai zo maka kana dan kana so ma shiga cikin garin cikin garin ne kawai da aljanna وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ابن القيم وهذه la'abdullahi al'akbar wannan naran ke da Allah wannan wato wani abu da suke karatu da shi lam da kullum ba wata duk duniya ta ba ta ba mu wanda ba ta ba ta kuma ce kun kuma kai da su da ba ta da kai da wallahi kai ya kai ne ba ta so su so da kai so kuke kullum a samu su samu a yanzu ba su ba da yawa in ka cire ibn da ne a cikin wannan billion dollars a ran da kike kai ko da kanta kai rakan ta kai ba mun na da idan ya mai na tsaka wa amma Aisha yace amma Aisha Allah ta yarda da ita fa inna Jibril alaihi salam fa inna Jibril alaihi salam sallama alaiha alaihi salam da Jibril sallama shi ya gaishe ta amma ta bakin manzon Allah zama qala bukhari bukhari ya ce inna aisha radhiyallahu Allah ne aka aiko su ba na na aisha ko aiki shi da jibril ne da kansa kaga an samu mai one ne in kuma wanda babba ba tunda Allah shi ne ma ga baki daya yanzu na na

ƙari ya ce saboda da shigantaka gaskiya da shigantaka tana tana domin na na aisha a lokacin da za ta da shekarar da goma sha kaɗan tana shekaru na biyu da ake gaba da zuwa ruwa sai kuma abu da ke da ke sawa da kuma da ke sauraron da su suna na da suna da yawa ko yawan su mara da karatu ita kuma a rarra ita da kaɗai shi ba ba duka wannan da so ne ƙari a kan haka shi ne haka Allah ya so don ta zara so da zarar kariya wannan kuma kaga ya wuce tunanin da ke kaɓar mata Allah ya saukar da da da ya tashi ba an amma wani tunda annabi sallallahu alaihi amma hadisin da kai wai ya kuma dan ma dai su ne da ruwa ta kai mata ta magana mafi inganci shi ne ta yi sai na da juna domin magana ana baro kogon jira ba zai zai na abokan da gidan da ya kuma a lokacin masu da a gidansa masu da ce kana ganin da ya faru ya ce ga abin da ya faru ina ganin ko kan jirgin da suka fara da kana da zuci wata zai kana saukar ba ko kai masa gara kana wata kan sannan duk wanda yake na da ke maka yi nuna maka da kana iya jure ma. Maza da ba bai taɓa kuka da wani wajen wani ya zo yeah, wa'anda guda da ta shi su الخزرج وإذا ترى هذا الخزرج ابن حارثة ابن بعد ابن عمرو ابن عامر ابن مالك معه ابن حارثة ابن المدركين ابن سعد ابن مالك ابن الأسد ابن الغور ابن بنت ابن مالك ابن يزيد ابن الحلال ابن سبع جرب الأيام السبع الدين الآية يقول يشفي يقول يعرف يقول الأحضان ما يقدر ذلك يشفي الشمس الشمس أتوانا كثيرا توزيت تاوى الآية والمؤمن سنة من الدعم إن أنت الشمس كثيرا تلتوما ما تلتوما أنتوما وأنتوما ليه هنا جمله to mace mai toma ita ce kamar da hausa ake mace mai tsa wadda ba ta in mijin ne ko yi da mahukuma in ya auna masa sai ta auna mai da mai da ita ce a sharu imra'atul sharu ba ma a ba ma a sa mata ta mutane ne shi ba a sa mata ta mutane to abin da take kawo da ake sunan sunan ko da an kawo farmaki aka kama ɗayan to tun daga da aka kama kuma wanda ya kama ya ya ga magana sauran sunan ya kai da ga sunan murza hanzala katada sai ka sunayen masu a ita wannan ashabun ne mahaifiyar zama da ita ita abdulmuttalib mahaifin baban annabi sallallahu to yana da baffa ta bangaren babu baffa ta bangaren babu da ita yar babban yarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bintu ta yar babban su ɗaya da sauran lokacin da aka yi hijira lokacin da aka tafi zuwa habasha usman ibn usman ibn mas'ud kuma sai sha nono da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma farko wanda ya yi a Madina wanda tun da manzon an tabbiyar manzon Allah ya yi kuka a tashin shi ya yi ta kuka a wurin da yake rabuwa da wanda aka zama da su da yi da shi da cika alƙawari yadda kake da kan mutum yake kuma roƙon Allah ya amsa ka zauna ba على الرحمن ba na so a mai yawon ya bata a matsayin matarsa amma na kai ne na yi yawan shekaru sun ja zan ba mu yi kwanaki na ce kuma ta ce da kan ba ma yi da fara da wani sallallahu alaihi wasallam kamar misali na da sai ka ba تقربا الى الله بعدك تعالى تعالى مسلم شيء ان تصنع وقوفا ومسلما كونا رجل مطا وإثارا لمحامنا معه تقول إنا ملمتي الذي صاحبني يتاكي فيك عن النبي أكم أقول الجليل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم yana da yana da yana da yana da yana da yana da yana da yana da yana da yana da yana da yana da yana da yana da